الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu na waɗannan littattafai da muke karanta su a wannan rana za mu fara da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam muna cikin sirar sahabi na talatin da bakwai shine sayyiduna salman al farisiyyu radiyallahu ta'ala anhu wanda malam yace masa ibn al-islam an ji ko an gaya mana wane ne shi sannan mun ji wasu daga cikin falalolinsa a inda malam ya kawo hadisai guda biyu kafa hujja da su hadisin farko hadisi ne ingantacce ɗayan kuma hadisin bai inganta ba za mu tashi kisatu islamihi kisatu islamihi tarihin musuluntar sa lalle li islami salman al-farisi kissa yambari an tuzikar akwai kissa a game da musuluntarsa akwai tarihi عن ابن عباس قال حدثني سلمان الفارسي قال كنت رجلا فارسيا من أهل أصبحان وأن حديث سيدنا عبد الله بن عباس radiyallahu ta'ala anhuma shine yake riwaya daga Salman faris maganar Salman faris yake bashi bayani akan yadda ya musulunta tarihin musuluntarsa shine Salman al-Farisi ta'ala anhu yake cewa kuntu rajulan farisiyan ni na kasance mutum ne ɗan kasar Farisa wadda imbiratoriya ce kamar yadda muka faɗi imbiratoriya ce wato empire wata katuwar masarauta ce wacce ta mamaye wasu ƙanana-ƙananan masarautu ta sa su a ƙarƙashin mulkinta to shi salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu daga wannan yankin yake geografiyan a wancan satin mun faɗi a wancan karatun mun faɗi hudud ko kuma wuraren da ake ƙirga su duk suna cikin al-imbiratoriyatul farisiyya al-qadima kuma mutanen farisa suna cin waɗanda suke jin suna cin alhazaratul Arika, waɗanda suke cikin ancient civilizations da ake da su a duniya farisa na ciki so da kaga salman farisi radiyallahu ta'ala anhu a duniyance kafin ya musulunta mutum ne wayayye a duniyance wannan hadisin da za a kama da ku wannan kissar tana da tsawo al-imamu ahmad ya fitar da ita a cikin musnad ɗinsa al-imam al ya fitar da ita a cikin dalailun nubuwa kuma malaman hadisi sun tabbatar da cewa riwaya ta ingantacciya ce ba ta da wata matsala al zahabi kuma ya ka a cikin siyar alamin nubala gabaki ɗayanta al-imam al-jawzi ya ka a cikin sifatu safwa duk wannan riwayar ta tabbata kuma da isnadi ingantacce yace kuntu rajulan farisiyan na kasance mutum ne dan ƙasar farisa min ahli asbahan daga cikin mutanen asbahan asbahan yanzu tana nan a cikin tana cikin tana cikin tana cikin tana cikin iran wani yanki ne a ƙasar iran min baka ce kuma manzo Allah su sama ya faɗi cewa mutanen yahudawan asbahan su za su bi dajjal sau daga cikin abin da asbahan suka shahara da shi akwai waɗannan yahudawan waɗanda ashabu tsailatan masu irin wannan lullubin haka masu wannan mayafin haka manzo Allah ta sani ce su ne asba'u ad-dajjal daga wannan garin na asbahan to anan Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu Allah ta'ala ya halicce shi min ahli qaryatin minha ni ina cikin mutanen wani ƙauye daga cikin ƙauyukan asbahan asbahan babban birni ne min tsaka ce babba a ta akwai ƙura akwai ƙananan ƙananan ƙauyuka yuqalu laha jayy ana ce mata jayy yanzu suna ce mata shaharistan shaharistan tun can da da kake za ki a shaharistani a shaharistani akwai babban marubucin almilal ko wannihal al'imam shaharistani mai littafin al'almilal wannihal shahararren littafi to daga wannan yankin ya fito sunan garin kenan jaj wa kana abi duhqanaha shi ya sa muku duhqanaha duhqan duhqanaha baban baban yace babansa ya kasance shine babban mai kula da bautar wannan yankin in an ce duhqan shine kamar malami na masu bautar rana masu bautar wuta babban wanda ake girmamawa to baban Salmanul Farisi radiyallahu ta'ala anhu duhqan wa kuntu halƙin lahi ilaihi kuma ni na zamo babana cikin duniya ba wanda ya fi so kamar ni in ji salman al-farisi ya ce shi ne Allah ta'ala ya sama babansa sansa fiye da dukkan halittu falam ya zalbi hubbuhu iyaya wannan san da yake mini bai gushe ba hatta habasa ne fi baitihi har sai da ya taba kulle ni a gida kama basul jariyatu kamar yadda ake kulle budurwa wacce ta kusan yin aure sai a kulle ta ba a san ta rika zuwa yawo nan da nan da an gaba a ganta ba ina wance to haka baban shi saboda tsananin san da baban shi ke masa fajtahattu fil majusiyya yace ne iyakar bakin kokari na na kai matuka a addinin majusanci na bautar wuta hatta kuntu qatinan nari har sai da na zamani ne mazaunin wuta kullun a cikin wuta nake zaune allazi yuqiduha wanda ke wurata kullum kullun shine a bakin wuta la yatrukuha takhbu sa'atan na kasance wanda baya iya barin wuta ta mutu ko ko na lahaza sa'atan lahaza ko da da kyaftawa ido baya bari wutar da ake bauta ma wannan ta mutu ya zama shine ke kula da ita to shi yake zaune a gida kullum وكانت لأبي ضيعة azimatun babana kuma ya kasance yana da harka ta kasuwanci babba ita ce bai'a fa shughila fi bunyanin lahu yawman wata rana sai ya shagalta da wani gini da ake masa a gida fa qala li sai ce ya bunayya ya kai dana inni qad shughiltu fi bunyani hadha al-yawma an bai'ati yau kaga dai na shagalta ina kula da wannan ginin yau ban samu damar zuwa in je in kula da kasuwanci ba to ka ta a ha, je ka kunan min da wannan kasuwancin nawa wa ni bi ba'd ma yuridu sannan ya umarce ni da wani sashin abin da yake son in je in aikata yace je ka kai min kaza ga abin da zaka mun wani ana bin shi bashi ka karbo wani kaza a bashi kaya wani ayi kaza wani ayi kaza wani ayi kaza baban sai ya umarce shi da yi fa kharajtu salmanu radiyallahu ta'ala anhu yace sai na fita sun maƙala sai yace la tahtabis alayya yace amma fa idan ka tafi kada fa ka fake mini ka zama baka dawo ba fa innaka in ihtabasta alayya idan ka dade baka dawo ba kuntu ahamma ilayya kunta ahamma ilayya min bai bai'ati to na fi son ka fiye da kasuwancin nan gara kasuwancin ya lalace da kai ka ɓata. da ban ganka ba gara a ce min yi asara kuɗi mai yawa wa shagaltani an kulli shay'in min amri sannan zaka sanya ni in zama na shagalta daga dukkan na bar dukkan wani abu da nake yi fa in dai ban ganka ba wato zan tafi neman ka to da kada ka dade ba na son wani dan lokaci in ga ban ganka ba fa kharajtu uridu bai'atahu sai na tafi domin in je nufi na in kai zuwa ga wannan kasuwancin nasa fa marartu bi kanisati sai kawai na gamu da wani coci min kana'isin nasara daga cin cocina ko cocikan mutanen kiristoci eh. fasami'tu aswatahum fiha sai na ji ana ihu irin sauti yadda ake nagamat eh annagmatun nasraniyya irin muryan nan ta ta ta coci yan kwaya eh yan kwaya sun canza kasan shedanu ne sun iya waƙoƙi ko da hausa suke yin waka sai ga suna waka waka su tana da daɗi tana shedanci akwai shedanci a ciki to shi ke nan fasami to aswatahum fiha yace sai na ji muryar su a cikin wannan cocin wa hum yusalluna <laughs> Ina salati wa ma kana salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasdiya to shi ne wannan salatuhum din ai yace nan wa hum yusalluna suna suna addu'o'insu da suke yi wa kuntu la adri ma amrun nasi bi harfi abi ya fi baitihi wa kuntu la adri ni ban san halin da babana yake ji ma amrun nasi ne al'amarin mutane bi habsi abi ya da babana yake kulle ni kullum fi baitihi a gidansa na baro shi a gida yau ma yana can ni babban san me yasa ko mutane sun san babana na kulle ni ko ba su sani ba ban sani ba falan ma marartu bihim lokacin da na wuce wajen mutanen nan kiristoci wa sami'tu aswatahum kuma naji saututtukan su dakhaltu ilaihim anzuru ma yasna'una shikenan sai na shiga ciki domin jin ga me suke ganin kwakwaf ganin kwakwaf shi yasa suke ce masa talibul haqiqa salman al-faris so daga cikin malaman tarihi suna ce masa ɗalibul haƙiƙa shi kullum tabbas yake son ya gani falamma ra'aituhum lokacin da na gansu a ajabatni salawatuhum sai na ga irin addu'o'in da suke yi sai suka bani sha'awa suka burge ni wa ragibtu amrahum sannan nayi fatan nima ina ma in zama a cikin su nake وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه yace na rantse da Allah wannan addinin yafi wanda muke kai eh ai da baki wuli gara baki baki su suna addinin baki wulikin to sai ya ga baki bakin addini sai ya ce ya rantse da Allah wannan addinin nasu da suke yafi nashi فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس yace wallahi yazo na tare da su aka ci gaba da bige-bige da shi shi ma har sai da rana ta faɗi baban shi kuma na can in sha a fal ya mutu. ghaizan wa gamman wa taraktu bai'ata abi ban ma je na kula da wannan kasuwancin na babana ba na kyala wannan kasuwancin na babana walam atiha ban je wajen kasuwancin ba fa qultu lahum aina asilu hadha ad-din sai nace to ina ke ni ma ina zan je in samu wannan addinin ina ake karkowa ni ma ina son a bani ina son in shiga ciki qalu bishami ko aina aslu hadha ad-din ko aina asilu hadha ad-din ko aina aslu hadha ad-din ko duk zai dauka ina zan kai zuwa ga wannan addinin ko kuma aina aslu hadha ad-din daga ina wannan addinin ya samo tushensa qalu bishami shi ai a sham ne su kuma suna biladul Irak. su suna biladul Irak. asbahan ne na cikin biladul Irak a wancan lokacin shi kuma suna yi aka ce bisham ai kuma dama dama biladul sham nan ne nan ne nan ne nan ne daga biladul sham suka zo in ka cire annabi sallallahu alaihi wa sallam kana iya cewa shi kaɗai ne annabin da ya zo ba daga nan ba a dai baya baya Ƙwale sai ya ce sun maraja'atu ila abi sannan na koma wajen babana wa qad ba tsalabi har ya aika a nemo ni wannan soyayya ta yi yawa <clears throat> wa shagaltuhu an amalihi kullihi na hana shi aikin komai ya kasa natsuwa tunda na tafi ginin ma bai yiwu ba bini bini hal raja'a salmanu ya ce ma raja'a shi sai ya ce aje abu sawunsa aje a nemo masa shi ji ji'tuhu qala lokacin da nazo wajensa sai ya ce mini ai bunayya ce ya kai ɗana ai ya bunayya kenan aina kunta ina ka kasance haka ka dade alam akun ahittu ilaika ma a hittu shin ashe ba mu dau alkawarin ba mu yi alkawari tsakaninmu da kai ba cewa za ka dawo da wuri ba za ka je ka zauna a can ba qultu ya abata shi na ce ya abati ya babana barartu bi nasin ai na gamu da wasu mutane ne yusalluna fi kanisatin lahum suna ta addu'o'i a cocin su fa a'jabani ma ra'aytu min dinihim sai abin da na gani na addinin su sai ya burge ni fa wallahi ma ziltu indahum ce wallahi ban gushe a tare da su ba hatta garabati shamsu har sai da rana ta faɗi qala ay bunayya sai ce ya kai dana laysa fi zalika dini khayrun yace ba alkhairi a cikin wannan addinin dinuka wa dinu aba'ika khayrun minhu addininka da addinin kakanninka babanninka shi yafi alkhairi ka kyale su da addinin su qultu kalla wallahi innahu la khayrun min dinina sai wallahi baba ba haka bane sai baba kai hakuri ban saba maka ba amma wallahi addinin su yafi namu addinin su yafi namu innahu la khayrun min dinina wallahi addinin su yafi namu qala salman al-farisi yace fa khafani sai babana fa ji tsoron al'amari na daga tabbas ba zan yi ridda akwai alamar ridda akwai alamar za a samu matsala fa ja'ala fi rijli qaidan kawai shi kenan sai ya sanya ma kafata da baibai ya sa mini ya buga mini mari sun mahabasa ni fi baiti sannan ya ɗaure ni ya hana ni fita daga gidansa ƙwale ya ce ni kuma wa ba'astu ilan nasara sai na samu na aika ma waɗannan kiristocin faƙultu sai na ce musu idza qadima alaikum rakbun mina ash-shami idan aka samu wasu karauka sun taho daga ƙasar sham tujjarun minan nasara aka samu 'yan kasuwa daga cikin kiristoci fa ni bihim ku bani labarin su fa kadima alaihim raqbun min ash-sham ana nan wata rana kuma shikenan sai aka samu wani ayiri sun taho daga kasar sha. qala sai yace fa ni bihim sai suka bani labarin cewa ai kadima rakbun min ash-sham فقلت إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة فأخبروني shi idan sun gama abubuwan da suke yi a wannan garin namu na asbahan a biladul iraqi wa raja'ata, kuma sannan suka yi nufin za su koma gida fa akhbiruni to ku bani labari qala fa fa'alu yace sai suka aikata haka su ma suka yi murasala suka aiko mana da saƙo cewa eh ai an gama kaza kaza kaza fa alqaitu alhadid min rijli ne samu na balla karfan da ke aka yi mun mari da shi na cire shi a kafata sun ba kharashu ma'ahum hatta qadimtu shama sai na fita tare da su har na tafi kasar sha ya tafi kasar sha falamma qadimtuha qultu man afdalu ahli hadha ad-din da naje biladu sham shikenan sai na ce wai waye a cikin su yafi a cikin masu wannan addinin waye ake ɗaukarsa a matsayin muƙaddami wane ne shugaba wane ne babba waye fitarkin tsarkin zuciya ƙalu sai suka ce al'asƙafu fil kanisati ai babban fastan mu ne da ke cikin coci al'asƙaf fasto kenan babban fasto ko fada shine. faji'tuhu sai na zo wajen sa fa qultu sai na ce inni qad raghibtu fi hadha ad-din sai wallahi ina son in shiga wannan addinin naka wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdumuka fi kanisatika ina son kullum in kasance tare da kai a cikin cocin ka domin in zama maka mai maka hidima wa ata'allamu minka wa ata'allama minka kuma ina son in koyi karatu a wajenka wa usalli ma'aka kuma in rika yin ibada tare da kai قال سيتي فدخل يتي قشي قمنا أكمش بابتسمة فدخلت معه ما مكشي قتوشي فكان رجل سوء أشي لين إسكال أشي وان نم فادن شيطاني متمن بنزاني يأمرهم بالصدقة سيتي ستار صدقة wa yurajjibuhum fiha ya kwadaitar da su ya musu kaimi su tara sadaka fa idza jama'u ilaihi min ha shay'an iqtanajahu li nafsihi idan aka tara sadakan nan shikenan shikenan sai ya tattara ma kansa kawai ya boye kun zan wani wani wani ya ban labari sun taso daga sun taso daga Benin abin nan Edo State suka dawo suka shigo mota yan fashi suka tare su har da fasto da wannan rigar ta su ta coci wannan binjima sai aka yi sa'a 'yan fashin su ma kiristoci ne suna zuwa aka zo wajen shi aka ce where is the money he said I don't have money so I'm the man of God hey, you are the man of God ko sai sai ya fito da kuɗi na kuɗin da yake tarawa ya sa ake tara mashi a coci sai ya fito da shi ta dukan shi ta dukan suka ce sai ya kawo kuɗin da yake tara musu a coci yana oh god yace call your god call your god call your god to come here we are here we can meet him to kaga irin wannan duk an san abin da suke yi ولم يعطه المساكين بايا با تلقاوة حتى جمع سبع, سبع قلال har sai da ya tara manya-manyan tuluna guda bakwai Ƙilal, jamu ƙulla ko min zahabin na zinariya wa wariki da kuma azurfa fa'abghattuhu bughdan shadidan lima ya yasna'u sai na ji ina jin haushinsa ina gaba da shi ina kiyayya da shi saboda irin wannan ɗabi'ar da na ga yana yi ta zalunci mutumin da ya zama mutumin Allah ne to ya kamata ya zama mai tausayin mutane sun mata ana nan ran nan kawai sai ya mutu fajtama'at ilaihi an-nasara liyadfanuhu sai kiristoci suka taru domin a rufe shi a masa a bizne shi fa qultu lahum inna hadha rajulu su'in ke ku ba ku san shi ba nake tare da shi a cikin coci shedani ne mutumin banza ne ya'murukum bis sadaqati yana umarta ku da kuyi sadaka wa yuraggibukum fiha kuma yana kwadaitar da ku fa idza ji'tum biha idan kuka zo da sadakar kana zahali nafsihi shikenan sai boye ma kansa walam yu'ti al masakina baya ba talaka wannan dukiya kuma ka kalli manya manyan gidajen da ake da su yanzu wannan orisi jafa wace sana'a yake yi amma har jirgin sama yana da shi wuri ce jafan da suka tafi satin da ya wuce suka tafi suka tafi jerusalem da shi da jonathan ai tare suka tafi ba kunya ba tsoron allah kasan nan abin da ake yi kwata-kwata kiristocin najeriya kwata-kwata ba su da kunya tare suka tafi jerusalem da shi ana wannan badakalafa ta south africa amma sun yanki tikiti sun tafi wai sun tafi bauta sun tafi jerusalem sun je baitu lahab sun je wajajen sun je haikaloli da ake da su a can a can a can a can isra'ila sun tafi tare suka tafi ba kunya ba kawaici ba su kawaicin kowa ku kuna ta surutunku an kama jirgi na farko sannan an sake kama wasu kudaden kuna ta ihunku ana ta kashe mutane su kawai suna ta shirye-shiryensu najeriya ƙasa ce ta kiristanci eh, haka suka ce suke son najeriya ta koma nation of jesus da an gama shirye-shirye in ba ka ba ƙasar ta balle hmm? wa a kan zihi na nuna musu wajen da yake aje wannan kudin nasa na nuna musu me sab'a a qilalin mamlu'atan ga tuluna nan jibga jibgan tuluna mamlu'a cike da kuɗi zinariya falamma ra'auha qalu lokacin da suka gani suka ce wallahi la nadfanuhu abadan sai ce wallahi ba za mu mashi bikin biznewa ba fasalabuhu sai suka kyafe shi suka masa kuras sun maramauhu bil hijara sannan bayan an kyafe shi aka ta jifan shi kaga salmanu dalibul haqiqati yanzu wannan karfin halin ma ya faɗa musu ya ce yace innahu rajulu su'in shugabansu ai kaga karfin hali ne ce ce musu hura rajulu su'in kuma har Allah ya taimake shi ba wani abin da ya faru suka yadda ya shiga ya nuna musu sau da shi ya rika shiga inda ba su shiga ba su ba su samu matsayin da ya sama ba to Allah shi kyauta to wannan matakin farko ce nan matakin salmanul farisi radiyallahu ta'ala anhu ya tashi daga addinin masi majusanci maguzanci ya shiga addinin kiristanci sai kuma ya fada mugun hannu a kiristancin domin a wancan lokacin ai ba a san wani addini ba bayan kiristancin shi ne ake ganin addinin da yake na gaskiya domin dini ne samawi addini ne na sama annabi isa alayhi salam Allah madaukaki ya masa wahayin addinin nan duk da sun caccanza shi amma dai babu wani addini kuma a lokacin da ake ganin da sauransa da ya kamata a ce abi sai addinin kiristanci to za mu ji kuma ina salmanu radiyallahu ta'ala anhu ya fada wani hannun ya sake fadawa insha Allah ta'ala